أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbatar ma Allah mai girma da daukaka mai kowa mai komai wanda ya nuna muna wannan safiya ta goma sha uku ga wata ramadana ya girma da Allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da daya gamu a wannan babban makaranta ta center for islamic studies da aka fi sani da adda'awa bil hikima da ke wannan babban birni na neboza eh, kanji borgu local government niger state nigeria domin haduwa da yan uwa iyaye mata domin gabatar musu da eh, tafsiri na alkur'ani mai girma wanda ake yi a cikin wannan wata mai daraja wata mai alfarma wata ramadana wannan ita ce haduwa ta uku da Allah mai girma da daukaka ya hada mu da su a wannan shekara muna cikin suratul ahzab wato sura ta goma sha ta 33 sura ta 33 kuma jiya mun kai karshe aya ta 25 ya nuna a yau karatunmu zai fara daga aya ta 26 a cikin wannan sura mai albarka suratul ahzab inda Allah ke cewa وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من يسعى فيهن في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتعسرون فريقا نعم الله مجرم ردك كايكي فدا ينتي واو أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا Allah yana cewa sai Allah ya saukar da wayannan da suka goyi bayansu suka taimaka musu don su zo su gama da ku a garin Madina to sai Allah ya saukar da su daga gidajensu wayannan da suka taimaka musu cikin ahlul kitab Allah ya fitar da su a gidajensu ya saukar da su a inda suke a gidajensu a garuruwansu inda suke gani idan sun cimma wannan gurin sun kai tudun mun tsira to yanzu nan ma ba tudun mun tsira ne gare su ba Allah fitar da su a wannan gurin kuma wa qazafa fi qulubihim ar-ru'ba sai dauko tsoro kuma ya jefa a zukatansu sai ga su sun kasu kashi biyu kashi na farko dai farikan taktuluna wani bangare daga ciki kuna kashewa bangare na biyu kuma wata asiruna farika kuna kama wani bangare kenan ɗayan biyu ne ko dai wanda za a kashewa ko wanda za a kamawa ya zama bawa mazaje da sun isa yaƙi sai a kashe wayanda ba su isa yaƙi ba sai a maishe su bayi mata dama ba yaƙi suke ba a kama a maishe su bayi to wannan kaga abin da ya faru ga wayannan ahlul kitabin da suka zo suka kama ma'arna ya gabata a can karatunmu da ya gabata lokacin da arna makka za su zo wa garin madina domin su zo su iske manzo Allah a nan su kashe shi su kashe sahabbai su gama da musuluncin gaba daya a alul kitabi bani quraiza wayanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kora suka koma a khaybara wayannan an ta kullal alƙawari da su cikin madina suna tayarwa to kuma gashi har annabi ya ce su fita madina tun dai ba su yadda ba su cika alkawali su koma khaybara sun koma khaybara suna can khaybara to yanzu kuma da arna suka yi gamin gambiza to kuma da su aka yi bal su ne ma suka je suka yi mutanen makka suka gaya ma mutanen makka su zo su yaki manzo Allah za su kama musu duk da alkawalin da ke tsakaninsu da manzon Allah su suka haɗa naɗa delegate na musamman suka je suka iske mutanen makka suka ce ma mutanen makka to ku zo ku kama muna mu zo mu yaƙi muhammadu za mu ba ku goyon baya ɗari bisa ɗari kuma za mu nemi mutane su ba da goyon baya mu zo a iske shi hakarin makkan a madinan da shi da sahabbai ne duk mu kashe kaga kowa sai ya huta sai mutanen makka da yake arna ne dama suna neman ya wane ne ma zai kama musu waje yakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan yasa sai suka ga wannan shawara ta bani kuraiza shawara ce mai kyau su a wajensu da wannan ta sa sai suka gamsu da wannan shawara kuma aka zo aka yi wannan abun to amma kun ji abun da ya faru a karatunmu da ya gabata a wannan yakin da aka zo aka yi to da suka zo suka yi wannan aka zo waje wannan yakin sai suka zo suka ta kama ma wa'annan mutanen makka aka zo aka zagaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa tsawon wata ɗaya ba shiga ba fita ko kashi ma ba ka isa ka fita garin madina ka zo ka yo ba a kana nan cikin garin madina ba inda za ka je in ma abincin ku ya kare sai dai in yiwa za ta kashe ku ta kashe ku har nana na sun zagaye ku ba damar a fita wata ɗaya to shine Allah ya turo wannan iska Allah ya turo wannan sanyi Allah ya turo mala'iku suka zo suka fatattake wa'annan arnan suka ragargaza na arnan suka tarwatsa su suka gudu suka koma to bayan sun riga sun koma kamar yadda karatun ya gabata sun koma a garin makka an dawo gida manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ya shiga toilet ya ɗebe kayansa ya sauke na yaƙi ya shiga toilet zai yi wanka sai ga mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu na zuwa yawa manzo Allah sallama yace ya manzo Allah ka aje makaminka na yaƙi yace na'am yace sauran wasu musulmai sun aji kayansu na yaki yace na'am yake to amma mala'iku kan su kai su ba su aje makamansu ba tun lokacin sama da wata ɗaya da Allah ya turo su suna na rike da makamansu ba su aje ba kuma Allah ya ce in gaishe ka amma dai akwai wasu yahudawa wayanda su ne ummul haba'isi na zuwa a yi muku irin wannan ta'annuti to kuma Allah ya ce ku je ku yaƙi wayannan yahudawan su ne bani kureza wayannan da ke can da kuka kulla alƙawali da su suka saba ku je ku yaƙe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to alhamdulillah tunda Allah ya bada wannan damar yana fitowa sai kira wani sahabi yace ka je ka yi kuwa ga mutanen Madina ka ce na ce maza maza ga la'asar ta yi tana gabdai amma kada kowa ya yi sallah sai banu kureza a je bani kureza a iska na mutanen a yaƙe su saboda kasancewar su sun saba ma Allah sun saba manzo Allah sun tada alƙawalin Allah sun tada alƙawalin manzon Allah ga mala'ika Jibrilu ya kami sako daga waje Allah ya ce je a yake su yanzu yake ka kowa ya sallala asar sai kan gaba daya sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah ba da ba wasa aka dunguma gaba daya aka tasar ma bani Quraiza na wannan kauyen nan wayannan Yahudawan ko da ake zuwa su ma aka zagaye suka yadda karna suka zagaye Madina su ko aka zagaye su su ma haka aka hana musu ba shiga ba fita sai da aka yi kwana 25 kusan abun da aka wa madina shi aka yi musu suma kusan kwana 25 ana zagaye da ƙauyensu sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamin sabon manzo Allah su isa a wannan gari na Bani Quraiza lokacin la'asar ta riga ta yi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kasu kashi biyu wasu daga cikin su sai suka ga ya kamata su yi sallah tunda dai lokacin la'asar ta yi wasu suka ce a'a tunda annabi ya ce kar kowa ya yi sallah sai ya je Bani Quraiza to mu ba za mu yi sallah ba sai mun je bani kuraiza to sai wasu suka yi sallah wayanda ke da fahimtar cewa annabi sallallahu alaihi wa da yace kada kowa yi sallah sai bani kuraiza yana nuhin mu yi gaugawa kada la'asar ta yi muna face mun isa to mu yi gaugawan mu yi saurin mu yi duk abin da muke iyawa amma Allah bai kaddara ba ga lokacin sallah yayi ita kuma sallah tana da lokaci saboda ka dole mu tsaya mu yi sallah amma dai abinda annabi ya ce mu yi mu yi iya abinda muke iyawa saboda ka sai suka yi sallah wayancan suka ce a'a mu ko abinda muke fahimta yana nufin ko da lokacin sallah yayi mu yi iya abinda muke iyawa amma ko da lokacin sallah yayi kar mu yi mu bari sai mun je can mu yi sallah saboda ka ba za mu yi sallah ba sai mun je can sai suka ji suka suka samu wannan sabanin fahimta wannan yayi sallah wayannan ba su yi sallah ba da annabi yazo aka gaya masa bai zargi ko ni ɗaya daga cikin su bai ce kowa ya yi aiki da irin gurgudon fahimtarsa saboda ka wannan ya nuna kenan idan hadisi ya zo in dai ka masa kyakkyawar fahimta ba tare da son zuciya ka sa a ciki ba iya tsakaninka da Allah fahimtar ka ne kawwa hadisin wannan fahimtar kai aiki da shi ko ayar Qur'ani kai ba abun zargi ne a wajen Allah ba bal manzo Allah ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada al-hakimu fa akhta'a falahu ajrun wahid idan mai hukunci malami mai ijtihadi yayi iya kokarin sa yayi ijtihadi a karkashin aya da hadisi sai yayi daidai Allah zai bashi lada guda biyu idan kuma yayi kuskure Allah zai bashi lada guda daya to kenan idan dai haka ne kai tsakaninka da Allah ga iri yadda ka fahimta ba son zuciyarka ka bi ba ko son zuciyar kungiyarka ko son zuciyar ɗariƙarka ko son zuciyar masabarka ko don goyon bayan wasu jama'a ne don kawai ka saba ma fahimtar wasu ko kuma don dai kai daidai da wasu mutane ba a tsakaninka da Allah da ka'idodi na larabci ka bi ka'idodi wayanda suka shafi usulul fiqh ka bi ka'idodi na musalawar hadisi kabi dukkan wasu ka'idodin da ake bukata a shari'anci kabi amma ga iya fahimtar ka yadda kai bi kai fahimta to kai ba abun zargi ne a waje Allah ba in kai daidai kana da lada guda biyu idan kuma kuskure ne kai kana da lada guda daya kamar da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa amma idan ya zama ka fahimta gaskiya ba fahimtar nan ta ka bai ta addini ba amma kai jumudi ka rike kawai kai dai bisa wannan to wannan kuma kana da zunubi a gaba Allah Allah bai baka lada sai dai ya baka zunubi ya Allah ka kare mu to kaga wannan sabai yanzu fahimta ce suka yi kowa daga irin tashi fahimta amma dukkanin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su ba tare da ya zagi ko ni bangare ba a riga an isa garin wato bani quraiza an isa khaybara kenan an zagaye su an hana musu shiga an hana musu fita an rama abin da suka jawo aka wa madina aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da suka ga uwar bari suka ga ba yadda za su yi yanzu tunda su kan da ba mai agajin su can manzo Allah Allah ya turo mala'iku an agaje shi Allah ya turo iska ya agaje shi to su yanzu tun su ba su da mai agaji makiyan Allah ne Allah bai taimakon su makiyan manzo Allah ne ba mai taimakon su saboda ka ba su samu mai taimako ba wa'ancan da suka dogara da su mutanen makka su ma sun ji tsoro yanzu ba sa fara taso ma mutanen madina ba sa fara taso manzo Allah sun firgita sun tsorata dukkan arnan jazira gaba daya yanzu manzo Allah ya zama abun tsoro gare su saboda ba mu iya zuwa yanzu saboda ka sun kaga kwana 25 ba wanda ya kawo musu dauki sannan kuma ga su ke halin da suke abincin su ya kare ga shi halin da suke suna wato duk abubuwan da ake bukata na rayuwa ya kare musu sannan kuma sun tabbatar da confirm ba shakka za a shigo wannan garin kuma idan aka shigo garin nan za a karkashe su ba wanda zai fita to karshe sai suka ce to sun yadda duk hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan ruwaya ta farko kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu a'a shi ba zai yi musu hukuncin ba amma akwai wani mutum da ake ce masa Ibn Mu'azin al-Ansari shugaban al aws shine shugaban ausu kabila ausu a madina lokacin da manzo Allah bai yi hijira ya zo garin madina ba wannan mutumin yana da cikin mutanen da jagorori a madina kuma yana da kyakkyawar hulɗa da wa'annan yahudawan sun yadda da shi ɗari bisa ɗari ya yadda da su suna kulla hulɗa suna kulla amana tsakanin da su a tsawon lokaci saboda ka sai manzo Allah ce to sai dai a sa shi shi tunda sun riga su amince mai in sun amince ya zo ya yi musu hukunci idan kuma ba su amince ba to shi dai ba zai musu hukunci ba wata ruwaya kuma take cewa a'a shi manzo Allah shi ne ya aika musu ba su suka ce su yi da hukuncin manzo Allah ba a'a manzo Allah ne ya aika musu cewa su zo sun yadda da hukuncin da zai yi musu suka ce ba su yadda da hukuncin manzon Allah ba amma su yadda da hukuncin Sa'adu ibn Mu'azi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to madalla tunda ku da hukuncin Sa'd bin Mu'azim Sa'd bin Mu'azim musulmi ne dan uwan mu ne mun yadda mu ma da dukkan hukuncin da zai yi saboda ka bari aika masa a ce masa ya zo yi muku hukunci ala ayyati halin dukkan wa'annan dai haka sun tabbata ko wani ɗaya daga cikin wa'annan wato lalle dai an kai karshe dai yanzu shi manzo Allah ya yadda Sa'd ibn Mu'azim al-Ausi yi musu hukunci su kuma kansu su yi da Sa'd bin Mu'azin al-Ausi yi musu hukunci su wannan lokacin ne aka aika ma kuma an yi daidai da Sa'd bin Mu'azin a lokacin baya nan a garin Madina katon baya nan tare da sojojin da suka zo waje wannan yakin bai zo ba a'a yana gida yana jinya yana gida yana jinya wace jinya ce lokacin da su arnan makka suka zo suka zagaye Madina wannan a hazabun da muka karanta lokacin da suka zo suka zagaye Madina to a wannan lokacin ya samu rauni an masa rauni a kafa to saboda ka bai samu damar tawa ba yanzu da annabi yake maza kowa ya fito a je haibara bai iya zuwa kafasa an masa rauni yana kwanci gida yana jinya to shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce to a je a ɗauko shi haka ɗin bai da lafiya yana cikin jinya a kawo shi gaban su gashi ga su sai ya musu hukunci sai aka je aka ɗauko shi ana ɗauko shi ana aka zo da shi yana kan abun hawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sauran sahabbai yake ce musu qumu li sayyidikum ku tashi ku tarbi shugaban ga naku Sa'd bin Mu'azin gashi na an kawo shi sai ku sauke shi aka zo aka zo aka kakkama aka sauke Sa'd bin Mu'azin aka zaunar da Sa'd bin Mu'azin aka ce to ya Sa'd bin Mu'azin wayannan mutanen kaga halin da suke ciki kuma sun yarda da kai sun amince maka sun ce dukkan hukuncin da za ka yi musu sun yadda sauraka yanzu mina na wani hukunci kaga ya dace a yi musu aka tambaye su shin ku yadda shi din da sa da binu azin da kuka nuyi eh shi din ne muke ni duk abin da hukuncin da ya muna mun yadda shi ma eh, mu ma bangaren musulmai suka ce su ma su yadda shi shikenan sai sa'ad binu mu'az yake cewa to hukuncin da zan musu shi ne a bincika duk mutumin da ya balaga daga cikinsu a kama a kashi wanda bai balaga ba a kama ya zama bawa matansu su kama su zama bayi ‘ya'yansu su zama bayi dukiyarsu ta zan dukiyar musulmai ni hukuncin da ni kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai hukunci da wanda wannan hukuncin tun saman saman bakwai haka Allah yi wanga hukunci don a nuna ma karama irin ta Sa'd bin Mu'adh shi bai ko san hukuncin da Allah yi ba amma tunna shi mai gaskiya ne sabi annabi ne baya hukuncin da zai saba mana Allah dama already haka Allah ya hukunci a yi musu saboda an kulla da su so ɗaya ba su yi ba an kulla so bi kuma sun zama ma mutane musiba a cikin al'umma su bukatar su dukkan da manzo Allah da sabon manzo Allah duk a kashe an zo an zage manzo Allah wata guda Allah bai ba su nasara ba to shi na sai Allah ce to yanzu ka wa'annan mutane abin da ya kamata a kashe mayakan su sauran matan su zama bayi kuma hukuncin da aka yi kenan aka zo aka yi musu wannan hukuncin aka duk wanda ya balaga cikin su an kama an kashe wayan da ba su balaga ba kuma sun zama bayi a wannan hukuncin da aka yi musu yasa garin Madina ta zauna lafiya tun daga wannan lokacin ya Allah ka kare mu shine Allah ke cewa wa anzalal ladina zaharu wayannan da suka kama ma'arnan Makka sai ga Allah ya sauke su min amin ahlul kitabi ki ahlul su sune yahudawa sai Allah ya sauko da su min siyasihim daga gidajensu siyasihim daga sisa waton sita kuma yana nufin wurin da mutum ke shiga ya boye ya zama ya zama masa kariya gidan mutum kariya ne gare shi gidan mutum sitira ce gare shi to sai Allah sauke su daga wannan gidajen nasu wannan gidan ba Allah sauke su wa qadha fi qulubihim roba ya doko tsoro ya jefa a zukatansu suka firgita suka tsorata suka ga laman ja wa lamal jaminka illa ilaika suka tabbatar da babu mafaka babu matsira ba yadda za su yi yanzu sun dai riga sun jawo ma kansu wuta kuma sun jawo ma kansu ruwa kuma ruwan ya ci su saboda ka yanzu tsoro ya shiga cikin zukatansu Shi ne ma wata aya ma Allah ke cewa yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin afatabiru ya ulil absar yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aidil mu'minin fatabiru ya ulil abasar suna roshe gidajensu da kansu haka mumine su kama musu su roshe Allah ce ka diba kaga yadda Allah kaskanta su ya walakanta su sun so su kaskanta annabin Allah sun so su kaskanta sahabban manzon Allah Allah bai ba su nasara ba amma Allah ya mai da wannan kaskanci akan kansu ya walakanta su ya kaskanta su da kansu suke zuwa su roshe gidansu domin lokacin da suka ji wannan sadu bin Mu'az yayi wannan hukunci sai suka koma gida lalle ba za su bar ma musulmai wa'annan gidajen su umfara da su ba ba za su bar ma musulmai wa'annan dabinan nasu gonakin su su umfara da su ba sai suka kama roshe gidajen su da kansu wai don bakin cikin kada a je a kashe su musulmai su zo su hau wayannan kayakin saboda sai su kama roshe gida da kansu Allah ce ka ba ka mutum da kai ne ya kama roshe gidansa wanda akwai ma shawarar da suka yi wanda bata ci ba can farko da suka koma suka ji wannan hukuncin sai suka koma maza maza don ba hanyar fita ba hanyar tsira sai suka ce duk su tara matansu da ƴaƴansu duk su kakkashe don kada su yi bauta su kama ƴaƴansu da matansu su kakkashe su roshe gidajen nasu su kone gonakin nasu su kone komi nasu su ko su fito a kashe su shikenan ai hasara bunku na ai kowa ya hasara sai suka ce to aje ai haka sun je sai wani yace kai ni dai ka na yadda a kashe ni a bar ƴaƴana na yadda a kashe ni a bar mata na amma ban iya kashe matata ban iya kashe ƴaƴana wannan ma shi ma sai yace haka yace ni ma dai ban goyi bayan mu kashe su ba ni ma ban goyi ba ba to karshe dai sai ya zama shawara kuma sun yi watsi da ita da hasu riga su yanki shawara za su tattara matan su duk su kakkashe su tattara ƴaƴansu su duk su kakkashe sai a bar balagagun su ko balagagun su fito sabon manzo Allah su kashe <laughs> kaji bai yahudi muku to sai ya zama wannan shawara daga daga baya bata yi ba to shine dai suka yadda aka zo aka karkashe su sauran mata suka zama bayi to kaga wannan zai aiki ne na Allah wanda su ne suka ja maka su idan ka kalla zaka ga kamar suna da abun tausayi ba abun tausayi ne ba wanda ya tashi da kai ne taka kafa ya je iske makiyan manzo Allah da suka koro manzo Allah daga Makka yace ku zo ku kashe manzo Allah a Madina suka zo akai wata guda ana tsare da manzo Allah don a kashe manzo Allah don a kashe zaban manzo Allah duk hukuncin da aka yi masa didi ne ina fata an gane wannan ya Allah ka kare mu Allah ke cewa fariqan taktuluna wasu daga cikin su kun kashe wa tasiruna fariqan wasu kuma kuka kama mata su suka zama yaya bayi yayan su suka zama bayi daga cikin bayin da aka samu a wajen su an samu wa'anda kuma cikin yayan su da matan su sun zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka zama rikakkun addinin musulunci wa'anda suka wa addinin musulunci aiki daga nan suka zama yanzu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi aure daga cikin su suka zama kuma ɗaya daga cikin ummahatul mu'minina ya Allah ka kara mana na imani sai Allah ke cewa وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قديرا sai Allah ce wa auratakum arbahum sai gashi Allah ya baku gonakin kun gada gonakinsu ne Allah ya baku naku ne domin an halatta ma manzo Allah ganima gonansu ne wa diyarahum gidajensu ma Allah ya baku wa amwalahum dukiyarsu ma Allah ya baku wa arban lam tadauha da ma wata kasar da baku taba tunani ma za ku taka kafar ku a cikin ta ba yau ga ta zama taku malamai suka yi sabani wace ce kasa a wannan wasu suka ce ita ce kai bara din dai ai wannan kasar ce ake nuhi gaba daya Allah ba ku yi tsammani ba ku taba takawa cikin ta cewa taku ce ba yau ga ta zama taku wasu kuma ce ana nufin farisa ne wasu na cewa ana nufin Rome ne Allah ya wa manzo Allah kaulin cewa za su mallaki Rome za su mallaki faris wasu kuma ce a ƙauyuka ne dai waɗanda a kusa ga khaybara wayanda Allah mai girma da daukaka lokacin da aka mallaki Khaybaran sai su ma suka dawo cikin musulunci sai suka zama duka na musulmai kuma wannan wannan khaibara gonakin da wayannan Yahudawan suka bari nan ne aka zo aka raba gonakin ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama sahabban manzo Allah yanzu dukkan wata gonar da mutumin Madina ya ba mutumin Makka saboda ukuwar da manzo Allah ya hada tsakanin su yanzu dukkan sauran sabon manzo Allah kowa sai ce to mutane maka ku rike gonaki mutane madina ku rike gonakin ku yanzu Allah ya bamu wannan ganiba da aka samu na wa'annan gonakin na kaibara yanzu shikenan sun ishe mu sai ya zama duka suka dauko gonaki suka mai su a mutanen madina su suka rike wa'ancan da aka samu a kaibara su ma mutanen madina su ma sun samu ni kaso a cikin gonakin suka isi mutanen makkan gaba daya suka ishi mutanen madina gaba daya gonakin suka kawo irin wani arzikin da ya wadata sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadatar da yanzu sun yi riga sun yi karfin da ba wani arni a duniya wanda ke iya tumfara su har ya zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an fiddan masa wata gona a cikin wannan gonakin na kaibara wanda wannan gonar ita ce ta zama kamar wata wato income na arzikin gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin a shekara idan aka zo ka fitar da kayan amfani wannan gonar dabinan da ake samuwa a wannan gonar da sauran kayan amfanin gona da ake kawowa wannan gonar za a ɗibi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai amfani da shi da shi da iyalinsa kwata-kwata na shekara gaba ɗaya dukkan an riga an yi budget wanda zai ishe shi gaba ɗaya har shekara ta sake dawowa sauran kuma sai a raba masa ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran kuma sai ayi amfani da shi a wajen aikace aikace da suka shafi addini Allah haka manzo Allah ya ci gaba da zama da wa'annan wannan gonar har Allah karbi rayuwar manzo Allah gonar tana nan har Allah karbi manzo Allah gonar tana nan lokacin da Allah karbi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar ya zo yayi amfani da wannan gonar irin yadda manzo Allah ke amfani da shekara ta yi za a do a diban ma dukkan matan manzo Allah da family na gidan manzo Allah da zai isi shi har shekara sauran kuma sai a ci gaba da an gudanar da gwamnati da wannan dukiyar har abubakar ya wuce har umar ya zo shi ma gona tana haka ba umar ya zo ya karbi mulki to sai ya zama akwai wata gona da ake ce mafadak to sai aka hada da ita da waccan ta khaibara sai mutu abdullahi dan abbas abbas da shi da ali bin abi talib sai suka zo suka ce a ban musu wannan gonar domin su rinka amfani da ita a bangare abin da ya shafi rayuwarsu ba sai ba sai gwamnati ta shigo ta raba ba domin gwamnati tana ɗibowa sai ta ba family na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya ishe su sai suka ce to a bari su wa kansu su rinka ɗauka wannan tasarufi kawai a mika musu gonar ya zama su ne za su yi wannan aikin ba sai gwamnati ta zo ta raba musu su za su rabawa da kansu a ba bangaren Abbas a ba bangaren Ali bin Abi Talib a ba bangaren Ja'far bin Abi Talib dukkan waɗannan ƴan uwa dai na jini na manzo Allah kowa a ɗiban mai abin da zai ishe shi a ɗiban ma matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko abin da zai yi a bari su yi wannan aiki Umar bin Khattab sai ce wato shi shikenan sai ya dauka sai ya mika musu hadisi yana cikin sai Muslim sai ya ɗauka sai ya ba Abbas da Ali bin Abi Talib ce to ku je ku rinka yi wannan aiki na nada ku a matsayin ku ne ke zama wato ministoci masu kulawa da wannan gona ku raba da kuka yayi da suka je kuma hali na dan Adam sai wani abu ya shiga tsakani Abbas da Ali bin Abi Talib shi Ali bin Abi Talib yana gani yi abba fawa a wannan gurin saboda shi ke aure da diyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama fadima diyanta kuma duk suna karkashinsa 'ya'yanta ne sannan kuma bayan haka gashi dan uwa na manzo Allah na kudda kudda wato matsayin tauba shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ko abba yana gani a'a ai shi ba, saboda shi ya kamata sai abun sai dan fara shiga tsakanin su har ya zama Ali bin Abi Talib ya fi karfi Abbas ya amshe wannan kayan gaba daya sai zan shine ke sarrafawa shi ke rabawa Abbas wata rana kawai sai ya je ya iske Abubakar ya iske ba abubakar ba ya iske manya-manyan sahabbai waɗanda ke wannan lokacin irin Sa'd ibn abi Waqqas irin abdurrahman bin auf da sauran manya-manyan sahabban da aka san umar na saurara musu sai ya jawo su ya ce su zo akwai bayani a zo a zauna tsakanin sa da Ali bin Abi Talib so tarihi ne mai tsawo da suka dungumo suka zo wajen Ali bin Abi Talib a wajen Umar bin Khattab Umar bin Khattab sai ga su sai suka ce abba shi ke magana yake cewa kai mi hukunci tsakanina da wannan azzalumi kha'ini kaza wa kaza maganganu masu zafi hadisi na cikin sayi muslim zaka ya gonakin da ka bamu mu je mu raba ya kwace ya hana muna sai Umar bin Khattab da saurari magana su sauran wa'anda aka zo domin su zama witness su ma kansu kowa yayi magana ce ya Umar muna bukatar ka shiga tsakiya domin kada abun ya zama matsala tsakanin Aliyu da Abbas matsalar gonakin nan ka shiga tsakiya domin a raba wannan gonakin Umar bin Khattab da ya tashi magana sai yake cewa ba ku fahimci yadda matsalar take ba yace lokacin da wayannan gonan suke a hannunmu muna rabawa akan adalci kowa mu bashi haƙƙinsa abin da duk lalurarsa na shekara gwamnati ta ɗauke amma kai aliyu da kai da abbas ku ne kuka zo kuka same ni kuka ce in ba ku ku za ku je ku gudanar da wannan abun in ban muku lokacin abubakar lokacin manzon allah haka manzon allah ke yi shi ke gudanar da wannan dukiyar yana barin duniya khalifansa na farko abubakar ya karba shi ma ya ci gaba da yi kamar yadda manzon Allah yake yi amma kuka fara zargin cewa ya kamata a baku ku yi bai baku ba ni karba ni ma ina yi kamar yadda annabi ke yi daga ba kuma kuka sake da kuma kuna ganin cewa a ku dai a baku ku yi da kanku kuka zo kuka sami ni ni dauka ni mika muku to yanzu kuma kun je can rikici ya hada ku tsakaninku to ba yadda za in sake in baku shi a matsayin gado don manzo Allah ke ba a gadon sa bai yiwa in zo in raba muku gado in ce wannan ga nashi ga wannan ga nashi wannan gado ne ba za a yi haka ba annabi ya hana gado amma ya hana a gade shi amma dai za ku iya amfani da ita in kun haɗa kanku wa juna ku yi amfani da shi tsawon rayuwarku ko hajji ko kin jikoki duk za ku ci gaba da amfaninsa amma dai ba wai a raba matsayin gado ba in kuna iyawa ku je ku ci gaba da rabawa in ba ku iyawa ku ku mai suwa mini da kaya na karkashin gwamnati ita gwamnati za ta tsayawa ta raba tsakani da Allah da adalci kamar da annabi ke yi kamar da abubakar yake yi kamar da nake farkon mulki na to wannan fa shine abin da ya faru tsawon tarihi ne Allah ka sa mu gani to yi wannan dai gonaki na khaibara sun kawo ma musulmai wadata kwarai da gaske a wannan lokacin to shine Allah ke cewa wa kuma ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tadauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah mai iko ne akan dukkan komai daga cikin ikonsa ya ba ku dama kun mallaki kasarsu ya ba ku dama kun mallaki gidajensu ya ba ku dama kun mallaki dukiyoyinsu ya ba ku dama ga wata kasar da ba ku taɓa takawa ba Allah ya ba ku ita kuma daga cikin ikonsa shi ne ya sa kuka zagaye su tsawon shekara wato tsawon wata eh, kwana ashirin da biyar kuma Allah ya yi muku hukuncin da ya dace da su ɗin nan yanzu ga shi dukkan fitina ta Yahudawa da iya shegin da suke wa musulmai da cutatarwa da suke yanzu an gama da wannan yanzu musulmai sun zauna lafiya na'am يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراها جميلا نعم to daga nan kuma yanzu sai aka saki sura ta sake komawa kuma ta dawo cikin gidana manzo Allah wa an riga an yi bayani game da abun da ya shafi wancan yaƙi na al-ahzab an je da takaya Allah ya shigo ya yi yaƙi ga wannan kuma na bani ƙuraiza shi ma an riga an zo an gama da yahudawa magana ta riga ta ƙari yanzu musulunci ya samu gindin zama yanzu to kuma sai cikin gida kuma yanzu sai rikici na cikin gida shine matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da manzon Allah nan ma kuma wani abu ya faru nan domin mu sani da cewa lokacin da eh, kake wani abu na faruwa a wajen gida to na gida kwantawa ke ba ji ne sai an gama da waje to sai a dawo cikin gida kuma ina fata an gane wannan sai an gama da na waje sannan cikin gida kuma babban matsala matsala ta cikin gida ta fi koce matsala muni an gane wannan yanzu ga kungiyar jama'ati zartul bidiya wai kamati sunna lokacin can farko zaka ga yayanta da inda suke kansu haɗe yake idan kana nan mini buza ka tashi ka je kwantagora ka isko ni ali sunna can to kaga dan uwanka za a tarbe ka hannu biyu biyu sai ka ji kamar ka zo gidanka kamar ka zo wajen wanka uwa guda uba guda bal wani lokaci ma irin tarbon da za su yi maka to dan uwanka uwa guda uba guda ba zai yi ma irin wannan tarbon ba idan ka tashi daga nan ka je rijau haka za ka iske idan ka je ah, ah, suleja haka za ka samu idan ma ka fita jihar gaba daya ka je kaduna haka za ka samu idan ma ka bar wannan ka je Kano haka zaka samu kai kasar ma idan ka fita ka je Niger ka iske ali sunna mu dake can Niger haka zaka samu irin wannan ukhuwa islamiyya to wannan lokacin ba mu yi karfi ba amma yanzu da muka yi karfi eh, yanzu da muka yi karfi yanzu fadar mu ba wai fada ne na wasu wa'anda awoje ba a'a fada mu ya saki dawowa cikin gida yanzu zaka ga tsakanin ali sunna da ali sunna wani lokaci ba a ga maciji wani lokaci in ba isa'a ba zaka ga ahli sunna da ahli sunna a kotu in ba yi sa'a ba zaka gane su a gidan wajen ɗan sanda an zo rabawa in ba yi sa'a ba zaka gane su waton ana sarakuna sun shigo ciki don a sulhunta wani lokaci sai an ma ware da mutsa tsakanin ahli sunna da ahli sunna sai an fafata sai an yi buga in buga sai an yi zaga in zaga duka tsakanin ahli sunna da ahli sunna wani lokaci kuma zaka ga duk rikicin da kake gani yana faruwa wata hasada ce kawai wani kawai hasada ke cinsa ya ga bai kamata a ba wani ya samu abun da wani ya samu ba to wannan duka abu ne wanda sananne ne haka takan faru ba lokaci daya ba tun zamani manzo Allah hakan yakan faru amma dai abun da muke kira ga ahli sunna mu yi kokarin mu rike ukuwa islamiyya mu yi kokarin mu dauki jan uwa mu ahli sunna a kowace kabila suka fito a kowane lungu suka fito a kowane kasa suka fito su ne jan uwan mu wannan da shine sabon manzo Allah suka ci nasara to yanzu gashi an riga an gama da makka an gama da eh, bani kuraiza an kare da gadafana an kare da dukkan wasu kayuka da dukkan inda wata shauka wani ƙarfi na yahudawa da wani ƙarfi na mushrikai duka yake an riga an gama yanzu musulunci ya samu gindin zama kuma ga arziki Allah bungudo ma musulmai to sai kuma gashi a gida kuma matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun tada wani abun da ake ce wai kishi da kishi da kuma bukatar kayan duniya domin ita mace ko ne lokaci waton tana bukatar ya zama to ta wuce ko wuce suna ganin yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine annabi Allah kuma shine ke da dukiya shi Allah ya dauko wato jagoranci ya bashi to saboda ka suna bukatar yadda matan sarakuna ke walawa canda to haka su ma ya kamata su wala a dauko dukiya mai yawa a basu yadda first lady ke yi a matar gwamna da matar shugaban kasa da matar ciyaman suke wawalawa suna bankaura a cikin dukiya al'umma to su ma matan manzon Allah eh ya kamata su ma su rinka yin haka su rinka rawata yawa cikin dukiya a ɗauku dukiya mai yawa a basu su ɗauku manyan kayan kawa a sa su ɗauku menene su sa ai yadda sarakuna ke haka ya kamata shi ko manzon Allah ba haka yake ba sallallahu alaihi wa sallama shi ba duniya yake bukata ba lahira yake bukata ko a hankalce bai kamata a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukiya al'umma ya zama gidansu ya yi sauran al'umman da yake jagoranta jagoranci manzo Allah ba haka yake ba zaka ga sabon manzo Allah suke da wadata amma gidan manzo Allah sai kaga Aisha da kanta take wada sai ta ce wani lokaci muna kwana uku ba a dafa abinci a gidanmu ba ba abin da muke ci in ba asawa daini ba bakake guda biyu wayannan bakake guda biyu su ne da dino da ruwa ka ci da dino ka sha ruwa babu batun cin kayan dadi da kayan duniya to haka gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake to su ko matan tunda mata ne su su suna ganin ba haka ya kamata ba a'a su ji daɗi kamar yadda jagorori shugabanni sarakuna ke yi a can da yan mulkin mulakawu yan kama karya to su ma haka ya kamata su yi ko yanzu kana iya samu haka ko wani yanzu ya cike ali sunna idan Allah dan fara buɗa masa zaka ga matan suna cewa eh lalle su kam ya kamata su eh, rinka wacaka da dukiya bai kamata a kyale su ba kawai dai a kawo musu shinkafa kawai da dan mai a kawo musu kaza mm ai ya kamata a rinka kawo kaji lokaci bayan lokaci kullun ga kaza ga farfesun kaza ga kaza wa kaza duka sai su kama lissa abubuwa sannan a sawo mata gol idan karwata za ta je ta yi aure to akwai ankon ana ana yi sannan kuma akwai kaza dai duk bukin da za a yi sai ya hidda makudan kudin da zai bata ta je a yi bukin nan to sai haka za su rinka tsora mazajinsu to haka matan manzo Allah suka wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya hasala da su sai ya zama dai wato ana insa maganganu ba daɗi tsakaninsa da su bai jin dadin su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hayyar rantsi yace to zai ma fite ban musu gidan tsawon wata daya ya kuma koma masallaci ya kaurace musu wata daya manzo Allah bai shigowa gida sun matsu ba su shigo ba sai da aka yi kwana 29 manzo Allah bai shigo ba sai sannan kawai sai gashi ya shigo bayan kwana 29 Aisha tana gari ne take koma wata guda kace za kai bai kai wata ba koma ta fa matsu bai dawo ba amma yanzu ta gane shi kuma hali irin na mata koma bai ba saura kwana guda sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce mata ai da ma wata yana kwana 29 ne idan ka gaya ya kwana talatin to in ba ganin shi bane wata kwana ashirin ta yake sallallahu alaihi wa alihi wasallama to duk wannan dai akan wannan rikicin na nafaka ne sai gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a cikin gida ya damu ya koma gefe su kuma matan suna can cikin damuwa sai labari ya yadu cewa manzo Allah duk ya saki wayannan matan nasa sai aka je aka ga ya ma Abubakar aka je aka ga ya ma Umar wanda duka wayannan suna da yaya a gida manzo Allah yana auren su manzo Allah yana aure da diyar abubakar yana aure da diyar umar aka je aka gaya musu ga abin da ke faruwa sai abubakar ya fara zuwa ya sallama a gidan manzo Allah aka bashi dama ko da ya zo sai yake manzo Allah yana zaune aka wata tabarma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ko matan suna can gehe ko ce tana hakawa wato tatika manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi abubakar ya zo ya zauna me ke faruwa an ce ka saki matanka abubakar yana tambayar manzo Allah manzo Allah sai ce a'a ban sake su ba sai abubakar sai ji dadi sai koma ya zauna ana na sai ga Umar shi ko ya sallama yana sallamawa sai ya shigo sai yake cewa ya manzo Allah an ce ka saki matanka manzo Allah ya ce a'a ban sake su ba sai Umar ya gade manzo Allah yana cikin damuwa sai manzo Umar yake cewa yau wallahi sai nayi wani abu wanda zai sa manzo Allah yayi dariya dukkan damuwar da yake cikin sa sai na sa ya yi dariya sai ta shiga ba manzo Allah ya ce ya manzo Allah mu lokacin da muna makka mun yi karhin matanmu amma suna zuwa madina sai gashi kuma yanzu saboda mutanen madina matansu sun yi karhin mazansu to sai ga matanmu su ma suna son su fi mu kun san mata idan aka ce mace ce to za ka ga ɗabi'a kyakkyawa da wahala ta yaɗu cikinsu amma mummunar ɗabi'a nan da nan ta yaɗu misali yanzu ku ne mace hamsin sai suka, suka haɗu da wasu mata guda goma to sai ya zama ku hamsin mata guda hamsin suna da kyawawan halaye sai ga wasu mata guda goma ba sa da kyawawan halaye to matan goman can da ba sa da kyawawan halaye ba za su koyi kyawawan halaye ga matan ga hamsin ba a'a sai mata goman su bata mata hamsin <laughs> an gane wannan maimakon su wa'anda ke da yawan su jawo wa'inda ke kaɗan a'a ba a haka to ballinta an yi rashin sa'a hamsin ɗin a sa da kyau goma a da kyau ina ba su iyawa da su kenan dai kyawawa halaye yan kaɗan ba sa iya jawo da yawa a'a ba wannan ba masu yawa ma ba sa iya jawo yan kaɗan wannan ta sa kaga mutane maka sun zo da yawa matan maka suna da yawa amma da suka zo sai suka aji ɗabi'unsu na can da sai suka ɗauko ɗabi'un mutanen madina sauraka sai ya zama yanzu suna son su mai da mazajen su mazajen mijin hajiya ko wace abin da take so mijin ta zama mata mijin hajiya sai abin da ta faɗa sai abin da take so idan ma duk abin da ya samu to sai dai ya bata sai abin da ta ɗan masa to suna son su fi karhin su har ya zama idan miji na magana sai mata tana tanka masa da ko macen idan miji na in wani abu ya hada ta da mijinta idan miji na ya mata fada saurarawa za ta shiru zake ta saurare shi sai ya kare abin da yake faɗa in akwai kuskure cike sai ta bashi hakuri in kuma ba bai fahimce ta ne ba sai ta fahimtar da shi amma sai ya zama yanzu ba haka ne ba miji na shi kowa yana faɗa ita ma sai ta yi ciki ne da faɗa sai ka je an kace me kace tam kace ya waɗi ta waɗi ya waɗi ta waɗi in bai hankali ba kuma sai abun yayi muni kwarai da gaske maimakon ta tsaya ta saurare shi sai ya kare mata faɗan da yake faɗa daga baya in ya ta fahimci bai gane ba ta ganar da shi a a lokacin yana faɗi tana faɗi to haka ya faru a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da wayannan sabban sa matan su da can ba haka suke ba suna duzuwa yanzu Madina sai ya zama duk abinda namiji ke fada ga matarsa na fada sai ta yi cikin sa da fada saboda sun ga matan Madina haka suke yi saboda haka sai wata rana sai Umar yake tambayar matarsa saboda ya shigo gida yana mata fada sai gashi ita ma ta karba masa sai Umar yake ce mata ah, shin wai ke ta ko koko dai wata ta domin ni dai ba haka ne sanki ba yanzu ni na ke faɗa magana kina magana ki mi faɗa in muke faɗa ai ya kamata in ke za ki mi faɗa ni ya zama in shiru ki mi faɗa in ko ni zan miki ya kamata ki kyale in miki faɗa mana take to mi kake mamaki ai ba ni kadai ne ba ai ko manzon Allah matansa na masa haka yake matan manzon Allah take kwarai kuwa yace ta sai tashi yace ta baci don in matata ta min faɗa ni mai sauki ne amma dai diya ta hafsa ta wa manzo Allah fada wannan ta baci sai ta she ka da gudu sai je ya iske hafsa sai ya ce yanzu hafsa labari ya kawo min cewa kuna iya fada da manzon Allah ya faɗi ku faɗi kuma hatta kai ga kuna iya watun kaurace masa tace kwarai kuwa wallahi muna haka da manzon Allah ya faɗi mu faɗi ko bayan haka kuma mu kaurace masa har tsawon wata guda muna yi umar ya ce to ke kun halake ku wallahi kun ko halake don manzo Allah ba kamar sauran maza ne ba idan sauran maza an musu haka to shi manzo Allah bai kamata ku masa haka ba domin ke ba ki jin tsoron manzo Allah ya hushi da ke idan manzo Allah hushi da ke Allah ya hushi da ke in Allah hushi da ke ke gama shiga wutar jahannama yace daga yau matsayin ki na diyata wallahi ban yadda ba ke diyata ce bayan iyata ta ke uwa ta kike domin ke matar manzo Allah ne matar manzo Allah uwa duk mumini ne uwa ta kike sannan kuma ɗiyata kike daga yau ban yadda ba wani abu ya shiga tsakaninki da manzo Allah har ki faɗi ya faɗi in wani abu ke bukata na eh, taimako na dukiya kar ki tambayi manzo Allah ki zo gidana in baki yayi mata fada Abubakar ya je wa Aisha fada to yanzu da yanzu gashi sun shigo gaba daya a gidan manzo Allah su wa manzo Allah wannan tambayar nan take Umar yake cewa da ya an samu tabbaci yanzu bai sake su ba ga manzo Allah cikin damuwa Umar yake sai na yi wani abun da zai sa manzo Allah yi dariya sai tashi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya manzo Allah kai baka sa abun da ke faruwa ba mu can Makka mun yi karhin matan mu amma yanzu mun zo nan Madina gashi sun yi karhin mu baka ga abun da ya faru shekaran jiya ba ai shekaran jiya wanki ya ambaci sunan matarsa uwar wani ya ambaci sunan matarsa yace ta mi haka da ni kama ta ni kai ta kasa ni ta wuyanta a kasa sai manzo Allah sai dariya yace eh dama na faɗa ma sai na saka kai dariya yace to abin da ke faruwa a Makka ba shi ke faruwa a Madina ba ban sa abin da ke faruwa ba sai manzo Allah ce to sai aka ji ya Umar ba wuyan ke kamata ka take ba ai ba kai kadai ne ba ni ma suna min haka ga sunan ka je ka tambaye su suna min haka amma ba wanda ni take wuyanta suna min haka ga sunan suna kaurace mini ga sunan suna ina faɗi suna faɗi suna kaurace mini suna hushi da ni sai Umar ya zabur kawai ta san Hafsa zai buge ta manzo Allah ce a'a ban saka ba Abubakar ya zabura zai buge Aisha ce a'a ban sa ku ba ba cewa ne abu ga ba ai ba bugu a gyara ba ba shine matsala ba ai bugu bai gyarawa ba bugu ku ba a a dai a yi magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine sai gashi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah sauko masa da aya yi wannan abun da ake na sulhu sai ga aya ta sauko wace ce aya ga tana wanda Allah ke cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi Allah mai daraja mai kima kulli azwajika ga yama matan nan naka in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya idan rayuwar duniya kuke bukata a ɗauko dukiya mai yawa a baku ku kama bacaka a cikin dukiya na al'umma to wazinata da kawar duniya shi kuke bukata to fata alaina sai ku zo umarti kunna sai in jiyan muku da daɗi in ɗauko dukiya sai in danka muku wa sarrihu kunna sarahan jamila amma kuma sai in sake ku zan ba ku duk abin da kuke bukata na dukiya amma zan sake ku don gidana ba irin gidan ba na ake wannan abun ba saboda amma zan baku ku dukiyar in dukiyar kuke bukata zan ba ku in na ba sai in sake ku idan na sake ku to kenan sai ku je ca ku ci gaba da cin dukiya tunda dukiya kuke so ba manzo Allah ba to zan baku dukiya ku ci dukiya amma fa za ku bar gidana in kun yadda ku zo a yaka amma kuma وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما أما كما وإن كنتن تردن الله ورسوله idan kuma Allah kuke so da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba duniya ba ba kada kayan kwalliya ba ba kayan kirkiri na duniya ba a'a abinda kuke buƙata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa daral akhirah kuna bukata gidan lahira shine lahira kuna bukata aljanna to shikenan in dai haka ne fa inna allaha adda lil muhsanati min kunna ajran azima Allah ya tana dama lil muhsinati ga masu kyautatawa min kunna cikin ku ya tana da musu ajran azima babban lada in dahira kuka bukata to Allah tana za muku lada babba domin ba ɗaya kuke da sauran matan duniya ba ladan da Allah zai baku zai tsara sauran ladan da za a ba matan duniya idan kuma kun kai wa Allah laihi damkar da Allah zai damke ku ya tsara sauran damkan da za a wa sauran matan duniya da suka yi lifi irin naku naku laihi babba ne ko da karami na babbana ibada ku ko da karama ce babba ce a gaban Allah to raka ladan ku babba ne azabar kuma babba ce to raka ku zaba makan ku wanda kuke bukata in duniyar kuke so ku zo in baku in Allah da manzo Allah kuke bukata to Allah ya yi muku tanadi abin da zai baku babba saboda ka ku zo ayi haka ayoyin nan suna saukowa sai manzo Allah sallallahu alaihi sallama sai yi ya fara da Aisha domin dama ita ce gaban goshi kuma an ka tashi ta da fitina na kishi ita ce ke fara tayarwa sai su zo su kama mata domin matan masu Allah tim tim ne akwai tim din da Aisha ke jagoranta akwai wanda Sauda ke jagoranta akwai wanda Ummu Habiba ke jagoranta to dukkanin su tim tim ne amma tim din Aisha ya na kowa karhi domin ita ita ce a can gaban goshi domin mace in ka saka mata mara to wani lokaci lehinta zai wuce lehin karama wadda baka saka ma marar ba <laughs> ina watan ka gane wannan to ita Aisha in ana magana kishi to ita ce jagoran kishi ita ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi baki fa yayi baki yana zaune tare da bakinsa za a zo a ci abinci sai kishiyarta ummu habiba a ummu salama ummu salama mace ce eh, dutijiya ta iya dahuwa ta iya girki in ta yi abinci manzo Allah yana jin daɗin wannan dahuwar to ta ga manzo Allah baki sai ta dahu abinci domin ta kai ma manzo Allah da bakinsa ita ko Aisha sai ta ji ciwo ta san ko ta dahu abinci ba wanda za a iya kai wancan daɗi sauraka za a ci na wancan ba a cin nata sai ta kira yarinya ta mai mata aiki ta ce ga ummu uh, sallama can ta ba da abinci a kai ma manzo Allah da shi da baki ne ki cimma wannan yaron ki dunguje shi in ki dunguje kwano ya fashe ko ya fashe sai ta sheka ko da gudu tana zuwa yarinya ta riga ta isa gaban manzon Allah wannan yaron eh, da zuwa sai dunguje waccan yarinyar sai kwanon ya fashe abinci ya waki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tattara wannan abincin bisa tabarma sai ce ku tsayalita sai ga masa ban bakin nasa yace garat ummukum uwa ku tayi kishi ai wasu ta ko ta tayi kishi ku kyalita sai can ita ko sai ta kawo nata duk wanda gare sai sai ta kawo nata tana kawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta kwanonin da ke fashe to na ga suna an biya sai ya ɗauko innan kwanon ya ce a kai mu kishiyarta ta biya <laughs> sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama. to aisha ke nawa idan ana kara jin tarihin kishi aisha sai ka ji shi saman dai dukkan da kishin da take yi tana kokarin karramawa da girmamawa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama. haka ake bukata ko da kina da kishi to dai mijin kake walakanta shi akwai matan da ke da wata wauta zaka ga wato kishinta na walakanta mijinta ne kishinta na walakanta mijinta ne ko kuma kishinta na kashe kishiya ne ko kishinta na kashe mijin ne ko kishinta na kashe ɗanta ne da ta haifa ko kishinta na kashe kanta ne wannan ba kishi ne ba ya haukata wannan wannan ba a ce masa kishi akwai wadda saboda kishin da take wa da mijinta to kullum cikin fada take da miji wannan ai ba kishi ne ba kullum cikin fada da mijinta saboda tana da kishi wata zaka ga tana girmama uwan miji tana girmama wan miji tana girmama ƴan uwan miji tana girmama makota tana girmama su amma mijin wai tana saboda kishi ne to ba ta girmama shi walakanta tashi take saboda tana kishin sa wannan wata ta kike yi duk wanda ki girmama ba ki girmama mijin ki ba ki komai ba duk wanda ke da daraja a gare ki in dai mijin ki bai da daraja a gare ki ba ki komai ba don shi ke aure da ke ba wa'ancan ba Baban ki bai isa ya hana miki hana mishi sakin ki ba mamarsa ta isa ya hana a sake ki ba kuma in baki ji dadin mijin baki ji dadin sa ba ba yadda za a ki ji dadin uwarsa ba yadda za a ki ji dadin dan uwansa eh kirta zama uwa abu ne mai kyau kirta zama uba abu ne mai kyau kirta zama yan uwan miji abu ne mai kyau amma bai kai kirta ma miji ba ina ta an gane wannan abinda an mafi kyau shine ki hada su duka kirta musu amma sai wata saboda kishi sai ta ware mijin shi ya ta guda mai boni wai ta ai ta rike uwa ce rike banza <laughs> Allah shi kare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yazo iske Aisha tuna ita take bango goshin sai ce Aisha na'am ga wani sako daga wajen Allah a fadi mu jiya sakon shine ina buƙatar karki je ki gaya ma kowa sai ki gaya ma iyayenki kuma kake dauki action ki ɗauki hukunci sai ki yi shawara da iyayenki tsakaniyar da kini yanzu kakki faɗa ma kowa kuma kakki ɗauki mataki sai ke je wajen iyayenki ki gaya musu wannan sai ku zaba ku ɗauki ɗaya sai annabi karanta mata wayannan ayoyi in duniya kuke so ku zo in baku in manzo Allah da Allah da gidan lahira kuke bukata kuma shikenan ku zauna Allah ya tanada muku lada mai yawa a gaban Allah sai ta ce ya manzo Allah yanzu wannan kawai zaka cewa in ji in shawarci iyayena ai kai ka san iyayena bai da za a yi su zabi duniya akan lahira ka san iyayena bai da za a yi su zabi duniya akan manzon Allah ka san iyayena bai da za a yi su zabi duniya akan Allah saboda ba batun in shawarci iyayena ne ba na zabi Allah na zabi manzon Allah na zabi gidan lahira kayan matun duniya a aje ban su amma fa na da shawara guda mazala ki tumi shawara ki shawara ta shine don Allah roko na ni kai don Allah kaka kuskura ka faɗa ma matanka na zabe ka wanda ka zo kai mi tambaya su ma ka je kai musu tambaya kaka faɗa musu abu da ni zaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba zan gaya musu ba amma fa in ba su yi mun tambaya ba in suka tambaye ni suka ce wa zaɓa zaba zan faɗi amma in ba su tambaye ni ba to nan ban faɗi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yabi matansa duka yi musu wannan dukkan su gaba daya suka zabi Allah da manzo Allah da gidan lahira to da suka yi haka sai Allah mai girma da ɗaukaka yake to ya manzo Allah daga yau kar ka je ka aure wata mata nan guda taran to sun isa ka tsaya gare su sun zabi Allah sun zabi manzo Allah to shikenan shi ma Allah kama musu kishi na miya kagba يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة بينة يضاعف لها العذاب بإفين وكان ذلك على الله يسيرا to an dawo har yanzu ana kiran matan manzo Allah ana musu taujihat wato ana jan ra'ayinsu kuma ana gwada musu hanyoyin da ya kamata su rayu domin shi da Adam kullum sai da tunatarwa idan baka zuwa wa'azi baka san hanyar da ya kamata ka rayu tare da mijinki ba idan baki zuwa a wajen nasihohi baki sani ba haka kai ma in baka zuwa baka sai da zaka yi ka zauna da matarka ba domin wani yana daukar matarsa kamar boya ce saboda bai san eh, hanyoyin da ya kamata a zauna tsakanin miji da mata ba bai jiya ba bai gani ba bai karanta ba saboda sai kaga kawai zaman da ake tsakanin shi da matarsa wato wani irin zama ne kamar annabi Musa da Fir'auna ne to saboda mi saboda ba a zuwa makaranta shi ba ya zuwa ita ba ta zuwa to kaga irin wannan zaman sai a rayu duniya ba cikin ba cikin jin daɗi ba karshe kuma a mutu aka ba cikin jin daɗi ba karshe ya ɗauki ta wanda zai sa shiga wutar jahannama ita ma ta ɗauki sa wanda bai sa ba sai ta shiga wutar jahannama to wannan fa duka rashin halartar guraren da ake karatu ne shi ke kawo wannan to shine yanzu Allah na jawo ra'ayin matan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ce matan manzo Allah wanda suke saban manzo Allah ne wanda Allah ya fifita ya ba su uwar mu'mine gaba daya suna sai an ja kunnen su game da wasu matsaloli to ga min wata matar da bata bukata a ja kunninta Allah ce ya nisa annabi ya ku matan manzon Allah man yati min kunna bi fahishatin wadadu duk cikin ku ta kuskure ta zo da alfasha mu bayyana bayyana na alfasha abinda ba daidai ba saba manzon Allah alfasha ce duka wani abinda ke zama sabo Allah ya shigo cikin alfasha to yudaf laha al'azaba fai za a ninka mata azaba ninki biyu idan makociyarki ta je ta yi sabon Allah an ba ta goma to ke ki irin wannan sabon Allah za a baki ishirin ne idan aka ba ta hamsin ke ɗari za a baki idan aka ba ta ɗari ke ɗari biyu za a baki idan aka ba ta dubu ɗaya ke dubu biyu za a baki sauraka kusan matsayinku matan manzo Allah ba daidai kuke da sauran matan ba wa kana zalika lallahi yasira kuma wannan abu ne mai sauki a gaban Allah yayi miki haka ya ninka miki azaba ba abu ne mai wahala ba ya kuma ta manzo Allah ku kama kanku sallallahu alaihi wasallam kaga naji ana ana musu gargadi kenan ko sai Allah ya ci gaba wa man yaqanut kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sabiha hmm. nudiya ajra marratayn wa a'tadna laha rizqan karima a ah, wa man yaqanut min kunna wanda ya je ya yi ibada daga cikin kulillahi ta daina saba ma Allah ta dawo tabbi Allah tabbi manzon Allah wata amal salihan ta yi aiki na kwarai nauti ha ajaraha za mu ba ta ladarta marrataini so biyu na mun tanada laha ta rizkan karima lada mai yawa wannan shine abin da Allah ya gaya ma wa'annan matan lokacin da wa'annan ayoyin ke saukowa bayan hadisar ta faru kamar yadda nige ya muku manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya haramta masa auren wasu mata kamar yadda zamu karantawa a nan gaba ya ce innan matan tunda su riga sun zabi Allah sun zabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsaya akan haka sannan kuma yanzu gashi na ana musu gargadi ana musu wa'azi ana jan kunnin su kamar yadda nige ya muku a wannan lokacin matan manzo Allah guda tara ne su ne a matan manzo Allah a wannan lokacin manzo Allah ya auri mace ruwaya mafi kyau yana ya auri mace goma sha uku wa'inda ya zama aure tare da su mace goma sha uku to amma ko da wannan abin hadisa ta faru to wa'inda nan tare da shi a wannan lokacin mace tara na wasu ya sake su su kuma su rasu to amma dai tara su ne wannan hadisa ta sama nan tara ikrama yana cewa a wannan lokacin guda biyar suna cikin matan ƙurishawa cikin matan nan biyar ƴan makka ne ƙurishawa ne ga su kamar haka aisha bakureshi ya ce daga makka an gani? aisha bakureshi ya ce daga makka akwai hafsa bakureshi ya daga ina daga makka akwai ummu habiba ita ma bakureshi ya diyar abu sufyan sarkin makka ma gaba daya ita ma daga makka akwai sauda wannan wato duttijiyar nan mai alkhairin nan ita ma mutuniyar makka ce akwai ummu salama faɗakakka wayayya wannan matar nan Allah ya yarda da su wayannan duka suna daga cikin Qurayshawa to sai kuma wa kana tatahu safiya bintu huyayya an-nadriya akwai wayanda su kuma ba Qurayshawa ne ba sauran kabilu ne na cikin aljaziratul arab akwai daya wadda ake kima safiya bintu huyayyin ita kuga kabilan nabar take nabariya ce kabilan nabar ce sannan akwai maimuna bintul Haris. ita kuma hilaliya ce wato kabila hilal take akwai zainab bintu jashin al asidiyya ita kuma kaga asidiyya ce ba ya ce ba akwai juwairiya bintul harisi al-mutalaqiyya ita kuma ita ma kaga ka bakuraiya ce ba radiyallahu ta'ala wa ardahunna ajma'ina wayannan su ne matan manzo Allah a wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayoyin ke so ko a kansu ana jan kunnin su ana musu wa'azi da yarda Allah gobe za mu dora wa'azin da ake wa wayannan matan bai kare ba da yarda Allah wani sati za mu dora a bisa inda muka aje abubuwan da makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yahe muna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك